daidai da 26 ga watan march shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na hamsin da hudu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iktida ustiratul mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'alar aqidar musulmai dangane da alwala'u wal bara ibnu taymiya yana kawo mana ka'idoji waɗanda musulunci ya shintada wajen hana musulmai akan kwaikwayar kafirai sawa'un waɗannan kafirai ziryan maguzawa ne ko ko kafirai ne waɗanda suke da littattafai na sama kamar yahudu da nasara babu shakka ibnu taymiya ya kai matuƙa wajen kawo nassoshin alqur'ani mai girma da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantacciya da maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa wajen tabbatar da wannan aqida Allah ya saka mishi alkhairi a darasin da muka yi a baya yana mana bayani dangane da wato addinin kiristoci na ainihin wato bikin tunawa da ran da aka ce wai an gicciye annabi isa alaihi salam wanda aka fi sani da suna good friday da kuma easter monday ya ba mu tarihin abinda ya gani da idan shi yana faruwa a garinsu na dimashku irin wannan biki da abubuwan da ake yi na azumi kafin bikin da kuma yadda aka samu musulmai sun zama wato masu kwaikwayon kafirai a cikin wannan ɗabi'a za mu tashi inda yake cewa walastu a'lamu jami'a ma yaf'alunahu ya ce ni ibn taimiyya ba zan iya cewa na san gabaki ɗayan abin da kiristoci suke aikatawa a wannan biki su da musulmai masu kwaikwayo su ba wa ina ma zakartu ma ra'aitu kasiran minal musulmi na ya fi alulahu? Kaɗai na ambaci abin da na ga da dama daga cikin musulmai suna aikatawa ne wa asluhu ma'khudun anhu wanda kuma asalin shi an kwaikwayo ne daga kafirai din hatta innahu kana fi muddatil khamis har an samu ainihin wasu daga cikin mutane a wannan rana ta alhamis ta jajibarin watan ranar good friday din jumatu salabud da suke ce mata an samu wasu musulmai tabqal aswaqu mamlu'a min min aswati hadhihi nawaqis as wannan alhamis ta jajibarin good friday sai a tarar kasuwannin musulmai sun cika da waɗannan sarewa 'yan ƙanana da ake busawa ko wannan ƙararrawa kowa ana ta kaɗa ƙararrawa wa kalamun raƙa'in da maganganu na masu yin wato masu yin raƙa'in su masu ruƙa masu tofi ko wato 'yan duba na cikin kiristoci ko batattu a cikin musulmai wanda suke aikin duba ko rufa ido za su cika kasuwa suna ta wasanni suna gabatar da irin sana'ar da suka iya suna yaudaran mutane min almunajjimina da masu duba wa da wasunsu bi kalamin suna yin wasu zartattuka waɗanda aksaruhu batil mafi yawan zancen barna ne wa fihi ma huwa muharramun aw kufur sannan a cikin zancen kuma akwai abin da haramun ne ko kafirci wa qad ulqiya ila jamaahiril ammati aw jam'ihim illa man sha Allah wannan zance na ƙarya ko ɓarna ko haramci wanda masu rufa ido da masu ainihin magani suke ta yi a cikin kasuwanni ana gobe esta ko ana gobe good friday za ka ga da dama daga cikin musulmai ana ta wurga masa maganganun sana'ansa da yawansu sai 'yan kaɗan waɗanda allah ya tsare wa'ani bil'ammati huna ya ce al'awam da na ce gama garin musulmai ina nufin kullu man la ya'lamu islam duk wani wanda bai san asalin haƙiƙanin abin da ake cewa musulunci ba yace shi nake nufi da amawa an dan yanzu ya ba kanshi wani istilahi ne aka ce al'awam gama gari kowa da kowa commoners idan dan shi'a kaji ya ce wa ami ne ku kiyaye to yana nufin duk mutumin da ba dan shi'a ba in dan shi'a zazzakin nan kaji ya ce amawa awam ko kana karanta wani littafi na yan shi'a ka ji ya ce awam zaka ji ya ce zaka ji suna cewa a immatul awam malaman waɗanda ba yan shi'a ba suna nufin wai su bukhari su muslim da makamantansu zaka ji suna cewa fi riwayati kutubil awam ai ko a littafan amawa ma akwai maganar mahadi akwai maganar kaza suna faɗan wannan ta wannan istilahi ne nasu shi ma ibnu taymiya anan ya ba da istilahi ne shine yake fassarawa can da yace kad ulkiya ila jamahiril amma sai ce wa a'ani bil ammati huna kulla man la ya'lamu haqiqatal islam ina nufin in nace awam anan gama garin mutane ina nufin duk wani mutumin da bai san haƙiƙanin musulunci ba to ya zama gama gari wa in fa inna kaseeran mimman yantasibu ila fiqhin aw dinin qad sharaka fi zalika duk da cewa fa an samu wasu da dama waɗanda ke dangantuwa zuwa ga fiƙihu ko addini su ma sun yi tarayya a cikin wannan bata da aka su ma sun zama awa. ma'ana a iya samun mutumin da yana dangantuwa zuwa ga addini shine yana harkokin addini ko fiƙihu ko ya san ainihin addinin musulunci ko fiƙihun musulunci a jumlace amma haƙiƙanin menene musulunci haƙiƙanin ƙa'idojin shari'ar musulunci da hannun da shari'ar ta yi dangane da kwaikwayon kafirai bai san su ba irin wannan abubuwan da muke karanta to jama'a ku duba yanzu waɗannan abubuwan a zamanin ibn taymiya ma ka ji an ce akwai malamai manyan tasibu ila fiqhin wa dinin walakinahu la ya'rifa fa ma balu hadhihi al-azmina ina kuma ga zamanin da muke rayu jama'a ku duba ku ga mu kanmu nan da muke ganin kama matsayin ɗalibai ko masu saurari. abu nawa ne aka karanta a cikin littafin nan muka ji sadma muka ji shock muka ji tashin hankali ashe yanzu musulunci ya yi wannan tanajin al'umma ba su sani ba sannan kuma za ka kewaya wurare da dama ina za ka samu mutane suna kulawa da karanta irin littafin nan ni dai in ban da malam ya haya haifan Allah ya kara mashi lafiya abdurazak ya haya haifan shi ne na san labarin yana karanta da littafin nan har yayi kasusuwa da dama suna nan suna yawo a cikin ainihin wato memory na abin nan na retrieval memory irin wannan na computer ko ko abin nan sai kuma a nan sai kuma dan uwa mallam abubakar barisa abubakar da ya fara kanta da tafin amuciya Allah ya saka mashi alkhairi a can masallacin mu na ainihin wato aljami'u salafi amma ba littafi ne da yadda da ya shahara ana karantar da shi ba mutane ba su damu da su karantar da shi ba mutane ko ba su damu da sanin ka'idojin ba gashi kuma littafin ba shi da substitute ba shi da wani wakili misali za ka iya cewa bulugul maram ko baka iya shi ba in ka iya umdatul ahkam ko muharrar zai iya wakiltar su littafi kaza ko baka karanta shi mun karanta kaza zai iya wakiltar su to iktida'u da wuya ka samu littafin da zai wakilce shi a wannan babu wannan ya jawo al'ummar musulmi a wannan lokacin suka zama bisa wannan islahin galibin su awam dangane da sanin hakikanin ka'idojin da musulunci ya shimfiɗa dangane da mu'amala da kafirai wannan hakika ce da la sabila ila inkariha in ya zama a zamanin ibn taymiya amma an samu haka kuma a gari irin na Dimashka, wanda cibiya ce ta wayewa kai da addini da ilimi to yana kuma a wasu wurare daban to ina kuma a zamanin da yanzu muke ciki bayan fiye da shekara 700 da shudewar zamanin da ibn taymiya suka rayu Allah ubangiji ya tsare Shi shine sai mala yake cewa fa inna mimman yantasibu ila fiqhin audinin dinin qad sharaka fi zalika hakika an samu da dama daga cikin mutanen da suke dangantuwa zuwa ga addini ko zuwa ga sanin fiƙihun musulunci suna tarayya da kafirai a cikin waɗannan bukukuwa na Easter da Good Friday Ulkiya ilaihim hadha al al-muraqqa al-muraqi yantafi'u bi barakatihi an fesa musu wannan turare da muka ji an ce ana yin turare a kai shi makabarta ko a dinga yawo da shi a cikin kasuwa turare ne na musamman za a zuba shi a cikin mazubi mai garwashi kamar yadda mata ke turara su sai a dinga yawo ana sanya wa mutane wai suna shakan turaren da tunanin cewa wai wannan turaren yana da wata albarka ta musamman har musulmai ana bin su shago-shago gida-gida har da malamai kiristoci da sauran batattun musulmai suna shaƙa musu wannan turaren wai yana kariya min al'aini daga kambun ido wasihiri da ainihin asiri wal adwa da cututtuka masu kama mutane daga junansu transmittable diseases wal hawa da kuma mujiya kusan mujiya ta daga cikin dabbobin da ake camfawa cewa tana da mugun ainihin wato yanayi cewa in ka ganta da dare ko da asuba ko ta kalle ka ko ta sauka kan bishiya gidanka za ka iya faruwa za ka iya samuwan wani bala'i ya auka maka to wai duk waɗannan abubuwan wai idan aka sheƙa maka wannan turare da aka ainihin turara ranar esta wai zai zama kariya gare shi ko musulmi sun yarda da wannan wai sauruna fi auraqin sai kuma su dinga zazzanawa a jikin takaddu suwar alhayyati hotunan macizai wal aqarib da kunami wa yulassiqunaha fi buyutihim sai a zana hoton macijiya ko kunama sai a manna a jikin katangar gida za'aman anna tilka suwar suna cewa wai irin waɗannan hotuna da aka zazzana almal'uni fa'ilaha hotunan da Allah ya tsine wa masu zana su allati la tadkhulul mala'ikatu baitan fi hiya fiha hiya fi hotuna waɗanda mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da aka rataye hotuna a ciki suka za'aman anna tilka suwar tamna'ul hawa cewa idan ka manna hoto ranan esta ka zana hoton maciziya ko hoton kunama ko ka je ka siyo zananta ka zo ka manna kofa gidanka to wannan zai hana mujiya ta shiga gidan wa huwa darbun min talasin sa'iba sabi'a wannan wani yanki ne daga cikin surkulle wanda masu audinin bautan mala'iku su ne suka kawo wannan sarkulla yaushe za a ce musulmi ya yarda da wannan ainihin wato abin nan eh, eh, kan tafi cewa na farko zanen hoto a musulunci haramun da dukkanin surorinsa manna shi shi kan shi haramun ne wanda di ya zana hoto a cikin hadisin muslim manzan Allah ya ce rana alkiyama za a ce ya hura mu mushrik kuma ba zai iya ba sanadiyya mai azaba kenan wanda kuma duk ya manna hoto a gidan gidansa hotuna abubuwa masu rai to yayi ban kwana da mala'ikun rahama yayi ban kwana da kuma ainihin wato rahama Allah a gidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi labulen gida ne matan gida suka sanya labule masu hotuna sai da wannan ya ja mishi tangarɗa game da alaka shi da mala'ika jibrilu da ziyarar da mala'ika yake kawo mishi hadisin na cikin bukhari da muslim karanta littafin adabu zifaf na mala albani nasiruddin ka ji irin sharhin da ya yi a wannan ainihin gaba da bayanan da ya da mayar da martani da ya ga malamai a zamanin nan waɗanda suke ƙoƙarin su istisna'in hotuna na wanda ake ɗauka da kyamara da waɗanda ake ainihin ɗauka da sauran ababen ɗaukan hotuna na zamani wanda suke ƙoƙarin su istisna'in hotuna waɗanda ba su da inuwa da makamantansu ibn eh, mala albani ya tsaya ya musu raddi dalla dalla akan wannan matsala to irin waɗannan hotuna jama'a waɗanda asali hulɗa da su a musulunci haramun ne ina kuma a ce su kasance su ne magani Allah bai sanya waraka a cikin abin da ya haramta ba sannan wai sai kuma ya zama asalinsu kuma baya ga kasance su haramun ne manna su haramun ne sannan kuma ya zama an kwaikwayo wannan al'ada ne daga kafirai kaga zulmatun ba'dha fawqa ba'd ina fata mun gane wannan jama'a da haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah ubangiji ya tsare mu thumma kathirun minhum ala ma balagani ibn taymiya yace sa'an nan da dama daga cikin waɗannan musulmai waɗanda suke kwaikwayo da kafirai kamar da labari ya iske ni yuslibu babal baiti suna manna cross a kofar gidajensu wa yakhriju khalqun azimun za a samu mutane da dama su fito ana ta biki fil khamisi a ranar alhamis din almutaqaddamu ala hadha alhamis alhamis din da take zuwa kafin wannan ranar bikin yubakhiruna almaƙada, suna zuwa suna sanya tarare a makabartu wa yusammuna hadha almutaakhir wannan alhamis ta karke jajibarin good friday din suna sanya mata suna alhamisul kabir babbar alhamis wa huwa inda Allahil khamisul muhin alhaqir yace a wurin Allah wannan ranar alhamis wulakantacciya ce mara albarka huwa ita alhamis ɗin wa ahluhu da mutanen da ke aikin da suke yi na wannan kafirci ranar wannan alhamis wa man yu'azzimuhu da duk wani wanda ke girmama wannan rana ta alhamis fa inna kullama uzzima bil batil min makanin aw zamanin Yace domin duk wani abu da aka girmama shi bisa barna waje ne ko lokaci au hadarin ko wani ainihin dutse ne au shadarin ko wata bishiya ce au buniya ko wani gini ne ya ji bukasdu ihanati wajibi ne musulmi ya nufaci wulaƙanta wannan rana rana ko lokaci ko waje ko ainihin gini ko wani dutse ko wata bishiya duk wani abu da mutane suka ba shi wata ƙadasa, wata mutuntawa wacce ta wuce kima kuma ya zama babu hujja a addinin Allah game da ba wa irin wannan rana ko wuri ko lokaci wannan muhimmanci to wajibi ne shi ko musulmi ya nufaci wulakanta wannan abu babu ruwan shi shi kama tuhanul ausanu al-ma'buda kamar yadda ake wulakanta gumaka waɗanda ake bauta musu wa in ta laula ibadatuha waɗanda da ba dan ana bauta musu ba lakanat kasairil ahjar da sun zama kaman sauran duwatsu ba su da wata kima amma bauta da ake musu yanzu ta ba su wata kima a gun kafirai to wannan kuma ya wajabta wa musulmi shi kuma ya wulakanta su wama yaf'aluhu an nasu min al-munkarat wa mimma yaf'aluhu an nasu min al-munkarat malam yace daga cikin abin da mutane suke aikatawa na abin kyama a ranar Esta wanda musulmai suka waye gari suna kwaikwayon Kirista a ciki annahum yuwazzifuna yuzifuna alal akra suna ainihin tirsasa wa manoma sune al wa za'ifa aktsaruha aktsaraha kurhan suna tirsasa wa manoma wasu ayyuka waɗanda mafi yawansu ana yi musu da ƙarfi ne ana musu ƙaharu ne min al-ghanami wad-dijaji wal-labani wal-bayt suna tirsasa musu su anshe musu dabbobi ko kaji ko nono ko ainihin wato kwai fa yajtami'u fiha taharimani sai ya zama ainihin wato an samu abu na haramci guda biyu akalu malil muslim haramci na farko shine cin dukiyar musulmi ba tare da haƙƙinsa ba awul mu'ahad ko kuma cin dukiyar kafirin amana da gairi haqq ba tare da haƙƙi ba shi da abu na farko kenan na biyu kuma wa iqamatu sha'irin nasara da kuma tsaida addinin kirista wato za a samu manoma ko masu gonaki ko makiyaya a tirsasa musu a karɓi wani jangali da ƙarfin tsiya a hannunsu a karɓi wani haraji na musamman saboda esta na dabbobinsu ko kaji ko nono da dabbobin suke fitarwa ko kwai da kajin suke sakawa shi ne ya ce a cikin wannan an samu abu haramun guda biyu na farko shine dukiyar da aka ansa a gun musulmi manomi ko kirista wanda yake na amana kafirin amana da aka ansa hannun shi ba tare da ya cancanci a karba ba na biyu kuma shine an yi amfani da wannan abu da aka karba wajen yayata addinin kirista wa yaj'alunahu miqatan li ajli al-wukala'i li ikhraj wukalai ala al sai su sanya wannan lokacin ya zama shi ne lokacin da masu karban zakka suke fita su je gun manoma wa yatbakhuna fihi aje ai ta dafa abinci waɗannan abu da aka karɓo na nama da kaji da makamantansu a yi ta dafawa wa ya su bago na fihil baiba a dinga ainihin soya kwai wa yun fi ƙuna fihin na faƙatul wasi'a a dinga ciyar da abinci a yi almubazzaranci mai yawa a wannan rana wa yi nuna a wuladahu a sanya wa ‘ya'yaye kuma kayayyaki na kwalliya su ci kwalliya ila gairi zalika min al'umurin lati ya ƙashe irru minha qalbul mu'min alladhi lam yamut qalbu da abubuwa da dama waɗanda duk musulmin da yake mumini kuma zuciyarsa bata mutu ba da sauran imani zai ji tsigar jikin shi tana tashi in aka ce mishi musulmi ne ke aikata wannan bal ya ariful ma'arufa ko yunkirul munkara kai duk mutumin da ya san abu mai kyau ya san mummuna zai ji hankalin shi na tashi aka ce mishi musulmai ne ke aikata wannan jama'a wa khalqul kathirun minhum Ya thiyabahum tahta as-sama'i raja'a raja'an li barakati mururi maryama alaiha zaka samu kuma da dama daga cikin musulmai a wannan rana sai su dauko tufafinsu sai a shanya tufafin a saman wani wurare kamar saman rufin kwano ko saman wani gini ko a ainihin rataye su a wani waje wai da tunanin cewa uwar annabi Isa Maryamu alaiha salam tana zuwa ta wuce ta kan waɗannan sutura ta taka su da kafarta sai su samu albarka fa hal yastaribu man fi qalbihi adna hayatin minal imani anna shari'atan ja'at maƙaddamna qaddamna ba'dahu min mukhalafati al-yahud wan nasara la yarda man shara'aha bi ba'd hadhihi al-qaba'i yanzu nan duk wani wanda yake da wani dan ragowar imani a cikin zuciyar shi koyaye ne shin zai yi ko kwantan shari'ar Allah wacce ta zo da bayani akan hani game da koyi da Yahudu da Nasara za ka yadda da abu mafi karanci daga cikin waɗannan babu shakka duk mutumin da ke da ragowar imani ko yaya ne ba zai shakka ba a kan cewa shari'ar Allah ba za ta yadda da wannan ba ba ta yadda da abu mafi karanci a cikin su kwaikwai da kafirai kwace ma mutane dukiyarsu ainihin wato yin kwalliya da ranar bikin kafirai da tunanin cewa wai uwar annabi isa tana wucewa ta saman gine-gine ranar esta don haka a shimfiɗa kayayyaki suturin sawa akan saman gine-gine dan ta wuce ta kai kuma a samu albarka wannan kaga yafi kama da ainihin tatsuniya jama'a to idan su arna suka yadda da wannan dama su arna ne amma wannan abun ya gangaro cikin musulmai kuma su yadda da shi ya suna practicing din shi shine ainihin daga cikin qaba'ih abubuwa munana Allah ya tsare mu wa yaf'aluna ma huwa a'zamu min zalika malam yace suna aikata ma abin da yafi wannan muni shine ya tsilluna abwaba buyutihim wa dawabihim bil suna ainihin shashafa kala zangafur ko wani abu makamancin haka a kofar gidajensu da jikin dabbobinsu kamar abubuwan hawansu kamar raƙuma da dawakai da alfadarai da makamantansu ko kuma a yanzu ka ce kamar motoci da babura da makamantansu sai a musu wani fenti na musamman wal maghirra sannan a sanya musu tabo laka a shafa musu laka a jiki wa ghairi zalika da makamantan wannan wa zalika min a'zamil munkarati inda Allah ta'ala wannan yana daga cikin abubuwa manyan abubuwan kyama a wurin Allah fallahu ta'ala yakfina sharral mubtadi'a Allah ka tsare mu daga sharrin yan bid'a wa tawfiq Allah ya sa mu dace malam Muhammad ibn Salih al a cikin sharhin da wannan wannan littafin ya ambaci cewa wannan gabar wajen wa yaf'aluna ma huwa a'zamu min hadha har zuwa karshen nan cewa wa billahi tawfiq ya ce wannan maganar ba magana taimiyya ba ce. maganar wani mai ta'aliki ne daga cikin wanda suka kwafe daga tafan daga baya kuma aka shigar da ita a sama Don ka lura kamar Ibn taimiyya ya gama iya magana a can da ya la yarda man shara'a bi ba'di hadhihi to wani ne da ya karanta sai shi kuma ya buga misali da abin da watakila a nasu zamanin ake daga baya kuma da aka buga littafin sai aka shigar da shi a nan. da za ka ga shi ma malam wannan Nasirul Akal a nashi talikin a ƙasa yake cewa as-satranil akhirani saqata min a waɗannan layuka guda biyu babu su a jikin nuskatu a wallahu ta'ala a'lam sai yake cewa wa aslu hadha kullihi asalin abin da ya kawo duk wannan tashin ainihin tashin tashina din ma huwa fisasu a ayadar kuffari bi amrin jadid shine ƙoƙarin keɓance bukin kafirai da wani al'amari sabo aw mushabahatuhum fi ba'd umurihim da kokarin kwaikwayon su a cikin wani abu daga cikin abin da suke yuwaddihu zalika abin da zai bayyana maka wannan shine annal usbu' alladhi yaqa'u fi akhir sawmi cewa wannan ranan mako na karken azumin su din yu'azzimunahu jiddan suna girmama shi kwarai wa yusammunahu suna kiran shi da sunaye khamisuhu khamisul kabir ranar alhamis ta ƙarshe su ce mata holy thursday babban alhamis wa juma'atuhu aljuma'atul kabira ranar juma'a sai ita ce good friday juma'a mai girma wa yajtahiduna fi ta'abbud fi kuma suna kaiwa matuƙa wajen ƙoƙarin bautar Allah a cikin wannan kwanaki ma la yajtahiduna fi ghairi irin abin da ba sa yi a sauran kwanaki bi manzilatil asharil awakhir min ramadana fi dinillahi wa rasulihi kaman kwatankwacin abin da suke yi kwatankwacin abin da musulmai suke yi a goman ƙarshen ramadana a yayin da musulmai suke ainihin zage damtse wajen nacewa wajen ibada sallar dare karatun alkur'ani kyauta sadaka istighfari don dacewa da falalar da ke cikin waɗannan kwanaki to haka wai su ma suke yi to sai musulmai suka suna kwaikwayon su wal ahadul ladhi huwa awwalul usbu'i ita kuma ranar lahadi din da ita ce farkon makon ma'ana bayan an yi good friday din an yi asabar ranar lahadi wanda a wurinsu shine farkon mako su kuma ya tsani'una fihi idan yusammunahu a shaani suna kera wani biki na musamman suna ce mashi bikin Asha'anin, shaani mun ji shi a baya wato wai ranar da ainihin aka bude kabarin aka ga annabi Isa kuma annabi Isa ya taso daga kabarin da rayuwarsa ai da suke cewa dan ka karanta a cikin littafansa na kiristoci ka ji hayane da ke ciki yadda babul ya kawo ta cewa bayan da aka zo aka aka ce wai an yanke annabi isa hukuncin kisa ta hanyar rataya wasu daga cikin alƙalan suka samu ruwa suka wanke hannun suka ce to sufa ba ruwansu da jinin wannan bawan Allah domin akwai matar ɗaya daga cikin alƙalan da ta mafarki ta ga Allah yana ce mata ki gaya wa mijinki ya cire hannun shi daga jinin wannan righteous man haka suka faɗa duk da haka waɗannan sarakuna suka ce san ba zai yiwu ba har an sake shi aka ce a je a ƙara kamo shi aka mushi bulala aka sake kamo shi aka ce to ai an zo da sabon allegation yayi iddiyayin shi dan Allah ne wannan kuma ka'ida shi kisa ne aka bashi wato abin nan din shi mai sunan shi as-salib din shi cross din da kanshi ya ɗauko cross ɗin tun daga cikin kotun da aka yi shari'a har zuwa filin da suke ce makalvari inda ake kama a ce filin yanke hukunce-hukunce sai yana cikin bible wannan hayaniya ce kuma kawai da tsarkaniya ya zo aka rataye shi sun ce sai da ya awa shida yana kakarun mutuwa haka suka faɗa sai da jinin shi ya ɗige gaba ɗaya daga baya wasu daga cikin almajiran shi suka zo suka roƙa don Allah a taimaka a ba su gawa ne aka ba su gawa suka je suka samu likafani suka nade suka sanya shi a cikin wani kabari irin kabarin da ake manyan mutane a lokacin wai kabarin dutse dutse ne za a fafake sai a rufe kuma da wani dutse haka suka sanya shi a cikin kabarin to bayan kwana uku ranar lahadi da daddare kawai sai ya farka shi ne ya farka shi ne suke cewa resurrection din ya farka kuma yanzu wannan jini nashi da ya zube ya zube a madadin duk zinuban al'ummar da suka bi shi shine suka suka faɗi wannan ƙarerai da zantuka na banza suna nan da hayaniya iri-irin ka karanta a cikin bible za su gansu a wurare daban-daban a cikin bible to wannan ƙarerayin da suke faɗa su ne fa wai kiristoci suke bikin tunawa da ranar wannan ƙarerayin wanda ƙur'ani ya zo gaba ɗaya ya darka ke duka ƙarerai wa ma ƙataluhu, wa ma salabuhu walakin shubbi lahu iyakan ne kamata musulmi ya tsaya kaga su ku a nasu account din cewa suke yi mai gadin annabi isa daga cikin sahabban shi shine aka ba shi cin hancin dirhami talatin haka suka faɗa da aka ba shi wannan cin hanci ya ce musu to zan shiga ciki duk mutumin da ko gana je na rungume shi na sumbace shi shine jesus da aka sai ku kama shi haka ya gaya ma yahudawan yana shiga kuwa ya je wa annabin isa sai sumbance shi a doron wuyan shi kamar yadda ruwayoyin suke cewa shikenan suka bi suka kama annabi isa suka tafi da shi daga nan suka je suka halaka shi to kaga duk wannan daga nan har karshen abun ƙarya ne bai kamata musulmi ma ya fara tunanin ya dada abin tunda qur'ani ya zo ya faɗa ƙarara ba za ka fara tunanin ya dada wannan ba sai in ka ƙaryata alqur'ani kenan ko dai ka ƙaryata kai tsuran kafiri ne ko kuma kana da ainihin cuta ta shakka ko rashin sanin yaƙinin abin da qur'ani ke cewa to tunda kai musulmi ne ya kamata a ce ka ƙaryata to ina kuma ga biye musu a cikin bikin wanda asalin asasin bikin an gina shi ne akan waɗancan ƙarere da ƙwararren ya ƙareta zama ana fata muna gane asalin asasin bikin an gina shi ne akan waɗancan ƙarere da ƙwararren ya ƙareta to kamar yadda ya ambata a nan duk wani abin yana faruwa ne daga ana kwaikwayensu ana kwaikwayensu har sai a wayi gari an saba kamar yadda ya gaya mana ba tun ɗaiɗaiwan mutane ne suke yi har gama gari su ita kanta ista ɗin a asalin farkon tarihin ta jama'a 'yan coci ne kawai suke ma'ana hawa nun da ainihin wato abin nan ‘yan mata masu kwana a coci su ake ce manun waɗannan da ba sa aure ba ruwansu da maza da reverend fathers masu ainihin bauta a cikin coci su kadai suke yin bikin bikin nasa ne su kadai ba na kowa ba ne misali yanzu aka ce za a yi convocation a jami'a ko za a yi matriculation bikin ya shafi wata ɗabaƙa ne kawai na community ɗin wajen bai shafi sauran mutane ba ma'ana ba duk wani da yake ɗalibi a jami'a ko malami ko ma'aikaci a jami'a ne bikin matriculation ya shafa ba ya shafi ɗalibai ne sababbi da deans da HODs ɗinsu ko to da haka yake ba duk kirista ne bikin esta ya shafa ba ana nan sai aka fara musharaka da su a ciki akwai bayanai akan ma irin rigingimin da aka yi a wannan da ake ce ma majalisu naziya wato hukumar garin sa'an annabi isa din akan ma determining wace rana ya kamata a yi an fi shekara ɗari ana rikici a kai kowa dana shi daban yake yi ana nan mutanen gari suka fara yi har kuma ya gangaro cikin musulunci to da haka abubuwa suke faruwa a musuluncin kuma ɗai ɗai ɗai ɗai ne suke yanzu kalla ku gani jama'a da 'yan ɗarika, malamai ne kawai suke yin eh, maulidi kowane malami yana da maulidin shi kuma maulidin nan menene kamar lacca ce kawai ko na taro da zai yi ya mutane bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo kungiyoyi suka fara yi ahbabu ushaku andadu wane ne kowa suna yin nasu aka zo duk wata islamiyya tana da nata aka zo duk wani anguwa ko layi suna da nasu aka zo har individuals kowa sai yayi a gida ɗaya sai a yi bikin guda biyar to kalla ku ga jama'a yadda abin ya zama ya yaɗu ya zama ko'ina duk wata mugu al'ada da haka take farawa yanzu da sata jarabawa labarinta ta ake ci a ce ai a kudu ana sata jarabawa a kudu mutum uku suna amfani certificate ɗaya ana nan ana nan sai musulmai a arewa nan ɗaya ɗaya suka fara suka fara yi ana yi ana kyama abin ana yi a ɓoye yanzu har ya zama ya shahara kowa na yi yanzu ko ina isa kun santa yanzu yara daga ss2 suke zuwa su biya kuɗi su ban makarantunsu su tafi wasu makarantu su biya kuɗi na su jarabawa kuma da malaman makarantar da headmastoci da principal da zonal directors da inspectors kowa shi ma fati ne a cikin sata ansa akwai wanda sun yi kuɗi sun yi arziki suna da gidaje da motoci da mata da jaj saboda sata ansa suna da account a bankuna waɗanda ɗalibai ɓarayin ansa ke sanya kuɗin biyan makarantar kudin biyan jarabawa inda ya kabiya kawai kaci in ka biya ka za to za ka zo ka rubuta in ka za ka biya za ka aiko mai rubuta maka in kuma kana son ba za ka aiko ba za ka rubuta ba sai dai ka kasa kamako to ka za za ka biya duk wani anan shin za a nan a Zaria a Kano a Sokoto a Maiduguri a Yobe ko ina ya zama norm ya zama daidai ba wanda ma yake ganin shi mummuna to shine ake gano wani fadarare yanzu kuma malam Shaibu da ya sanar jiya cewa ya rantse da Allah cewa a nan ba za ta taimaki yara ba to wannan wani sabon abu ne a cikin al'umma a ce makarantar musulunci kuma a ce ba ta taimaki yara ba jama'a wani sai yanzu ai ta labari a ce ai albani sai ba su yaran yaransu kuma wannan yanzu ya zama abin aiwatawa ma me yasa jama'a saboda an wayi gari abin ya shiga cikin jinin mutane to aka barna take da ta shigo in ba a yi takulin ɗinta aka sa mata katanga ba za ta wayi gari har a wayi gari kowa yana yi kowa yanzu da in za a yi biki sai dai in akwai 'yan daudu a cikin danginka ko karuwai sannan za a ga makaɗi a gumbukin su ne za su zo ko ana so ko ba a so sai sun kira makaɗi sai an musu ajo amma sai ga bikin ustazu ma sai ga an kira an kira mai kiɗa sai ka ji an ce amaryar ma alaran ta taɓa cin musabaka amma ana nan ana kaɗe-kaɗe ana rawa akan titi an kashe hanya saboda an waye gari an bashi, shi ya fasa gari jama'a to wannan wajibi ne akan shugabannin al'umma malamai masana addini kenan su dinga kokarin kashe barna da zaran ta bullo dan ka abata ta wayi gari ta yadu a cikin al'umma a lokacin kashe ta yana zama aiki mai wahala dan kamar kansa ce kansa idan aka diagnosis ɗinta da wuri kafin ta lalata cells ɗin jikin mutum to akwai yiwuwa a mata chemotography suke ce mashi ko haka yake ce mashi da zamiru chemotography ne ko chemotherapy a mata chemotherapy ko surgery a cire ta amma ta riga ta fasufa to sai dai kawai a jira mutuwa haka haka barna take kamar cancer tumo da zai fito a jikin mutum ko a jikin wani organ na mutum ya zama ya ya tsira abnormally in a stage first stage ne aka iya detecting ɗin shi to akwai magani shine chemography a ƙona shi kenan ko a ƙona shi a soye shi ya lalace ko kuma a je in abin wanda za a cirewa ne a cire gaba to za a samu sauki da waraka to haka banna take in ta bullo anan a cire ta daga wajen gaba daya sai a zauna lafiya amma aka bata ba za ta yaɗu zuwa ko ina kalla hadisin nan da manzo Allah ya bada kwatance akan mutanen da ke cikin jirgin ruwa tsakanin na sama da na ƙasa idan na sama suna ganin wai su a sama suke suka kyala na ƙasa cewa bari su ɗan huda inda ruwa zai shigo don su dinga samu na sama nan suka ga a ah, to an ba mu a sama muke to ruwan nan ya fara shigowa zai cika ƙasan har ya cika saman duk a halaka Allah ya tsare mu shine mala yake cewa wa wa naqala ba'dhum anhum wasu kuma suka ciro labari daga gun kiristoci anna sha'anin huwa awwalu ahadin fi saumihim cewa sha'anin ranar bikin sha'anin shine ranar lahadi ta farkon azumin nasara ya khurjuna fihi bi warqin zaitun wa nahwihi zaka ga suna fitowa da ganyen bishiyar zaitun da makamantanta wa yaz'umuna anna dhalika mushabahatan lima jara lil masih alayhi salam suna kudurta cewa wai hakan da suke yi na fitowa da ganyen bishiyar zaitun a hannunsu wai suna kwatanta irin abin da ya faru ga isa alaihi salam hina da khala ila baitul maqdis rakiban atanan yayin da annabi isa allah ya ƙara mushi aminci ya shiga garin baitul maqdis yana haye da wata jaka ma'a jahshiha tare da ainihin jakar akwai ƙananan 'ya'yanta suna biye da ita fa mara bil ma'rufi wa naha 'anil munkar annabi isa ya shiga yana wa'azi yana ga mutane su yi aikin alkhairi su daina yin na banza a wannan lokaci fasara alaihi gawga'un nas sai wawayen mutane suka mushi ainihin tawaye suka tinkare shi da ainihin wauta wa yahudu qad wakalu qauman qad wakalu qauman ma'ahum yadribuna hu biha dama yahudawa sun riga sun tsara wasu 'yan daba suna ɗauke da sanduna cewa idan wannan mutumin nagari kaza da yake wa'azi yana cewa Allah ne ya aiko shi in ya shigo garin nan ku ci gaba da dukan shi da sandunan nan fa auraqat tilkal isi amma yana shigowa wannan sanduna da ke hannunsu kawai sai sandunan suka koma ɗanyen itace da ganye a jikinsu wasa da ula'ika lil masih sai waɗannan 'yan daba da aka tsara su daki annabi isa mai kwansu da ke shi kawai sai suka faɗi suna sujuda suna gaishe shi haka kirista suke ba da labari cewa ya faru ga annabi isa ran da ya fara shigowa baitul maqdis da aka suma irin wannan ranar sai su fito da abin nan reshen bushiyoyi mai ɗanyen ganye suna kwatanta wai irin abin da ya faru da annabi isa fa'idu sha'anin mushabahatan li zalikal amr irin wannan biki na sha'anin mun karanta shi a baya to kokarin kamantakekeniya da irin wannan abu wa huwa alladhi sumiya fi shuruti umara wa kutubil fiqh shine wanda aka ambace shi a cikin littafin nan da Umar ya rubuta wa kiristoci alƙawari da kuma sharɗan kasance wasu ƙarƙashin gwamnatin musulunci wa katabal wa kutubul fiqh kuma shine aka ambata littafin fiqh cewa Allah yuzhiruhu fi daril islam kar su bayyana irin wannan biki a cikin garuruwan musulmai wa yusammuna hadha al suna kiran wannan da suna idi wa kullu wa kullun mukhrijun wa sahara duk wani wanda zai iya fita za a fita da shi zuwa bayan gari a fitar da ba'usan za a fita ana yin ainihin wato bikin ba'u ba'us din shine esta ma'ana za a fita ana yin ainihin bikin ba'us asalin lafazin esta din kamar da suka ba da labari lafazi ne da aka ɗauko shi daga yaren aramaic wanda kuma a yaren aramaic suna ne na ainihin wani abu mai daraja da suke darajtawa falba'u ismu jinsin lima yuzhiru bihiddin yazharu bihiddin suna ne na jinsin duk wani abu wanda ake bayyana shi don muhimmantar da addini ka idil fitri wan nahar kaman bikin karama da babbar sallah a wurin su Esther wato biki wanda addini ne ya kawo shi kuma mai daraja وما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في هذا الإمكان ibn tamiya yace to amma fa ka sani da cewa ya kai musulmi mai karatu abinda kirista suke bayar da labari na dangane da mu'jiza ta annabi isa Allah ya kara mashi aminci to abu ne fa mai yiwuwa ba ma karyatawa la nukazzibuhum fi ba ma karyata mu'jiza da suka bada labari game da annabi isa li imkanihi dan abu ne mai yiwuwa wala nusaddiquhum kuma ba ma gaskata su mu ce gaskiya ne li jahalihim saboda jahilai ne ba su da ilimi wa fisqihim saboda kuma fasikai ne ba amintattu bane wajen riwaya wa amma muwafaqatuhum fil aid fi ta'yid fa ihya'u dinin ahdathu amma dai ba za mu dace da su akan addinin ba saboda dacewa da su akan wannan biki to raya wani addini ne na ƙarya wanda suka kirkire shi au dinin nasakahu Allah ko kuma ka ce raya wani addini ne wanda Allah ya riga ya soke shi ko dai zama addini ne sokakke ko kuma addini ne na ƙarya na ƙirƙira ثم يوم Alkabir, الذي يسمونه الخميس الأكبر الكبير يزعمون أن في مثله نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن sannan wannan ranar alhamis na jajibarin good friday wanda suke cewa wai alhamis mai girma suna riya cewa wai a wannan rana ne Allah ya saukar da wannan watan tebur na cin abinci kayan abinci da Allah ya saukar daga ainihin wurinsa maɗaukaki haisu ƙala da Allah ya ba da labari a cikin alƙur'ani faɗin Allah da yake cewa ƙala isa bin maryama Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun na aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin cewa ya Allah ina roƙonka ya Allah ka saukan mana da ainihin ma'idatan minas sama'i wani teburi ma'ida shine dining table kayan abinci cikakku daga sama takun lana idan su zame mana biki irin wannan rana da ka saukar ya zama ranar da zamu dinga tunawa da shi ko ranar shakatawa mu li awwalina wa akhirina ga na farkon mu da na karshen mu wa ayatan minka kuma ya zama aya daga wurinka mu'jiza akan tabbatar da cewa bawanka annabi isa annabin allah ne warzukuna allah ka azarta mu wa anta khairur raziqina allah kai ne mafi alkhairin masu bayar da arziki suka ce wai a wannan rana ne allah ya saukar da wannan darba wa khamis ko yawmul maida suka ce wannan rana alhamis shine ainihin idi na wannan ma'ida da aka saukar wa ahadi ita kuma ranar lahadin da za ta biyo baya sammuna suna ce da shi Idil fasl idul fasi ne dai ainihin wato abin nan din idul fasi ranar ranar tashi lahadin da ana gobe esta kenan wa idul nuri suna cewa rana haske wa idul kabir ko babban wal idul kabir ko kuma babban idi shine ran da suke cewa annabi isa din ya tashi daga cikin wannan kabari ma kana idan saru yasna'una li auladihim al-bayda al-masbugha wa nahwihi yace yayin da ya zama wannan rana ranar biki ne a wurinsu sai suna ainihin soya wa ƴaƴayensu kwai a wannan rana da wani abu makamancin haka suna yin soye-soye li'annahun fihi ya'kuluna ma ya min al saboda a wannan rana bisa hukuncin addinin nasu wai suna cin abin da ya fita ne daga jikin dabba min lahamin kamar nama wa labanin da ainihin madarar da ta fita daga jikin shanu ko awaki ko raƙuma wa da kuma ƙwai wanda kaji suke yi kenan in saumuhum saboda azumin su huwa anil ne, azumi ne na ba za ka ci nama ba ba za ka sha madara ba ba za ka ci ainihin ƙwai ko naman kaza ba amma za ka iya cin tuwo ko shinkafa ko sakwara ko makamancin abin da ba dan ba ba product ne daga jikin dabba ba ba nama bane ba kayan ciki bane ba kitse ba ne ko ainihin kwai ko makamancinsu duk abin da za ka ci sai dai zama ɗan noma ne abinci ne na tsiro amma banda abinci wanda ake samu production na dabbobi kuma ya kharuju minhu da abin ke fita daga gare shi wa inna ma ya akuluna fi sawmihim alhabba wa ma yusna'u minhu suna cin ainihin wato hab tsiro ne wa ma yusna'u minhu da kuma ainihin abin da ake sana'antawa daga jikin tsiro min zaitin kaman mai wanda yake an yi shi daga wani abu ɗan itace kaman man gyaɗa ko man anguriya ko man ainihin wato alkama ko wanda aka fitar daga jikin eh, abin nan eh, riɗi ko makamancin haka wa da kuma wa shairajin to gashi ma da man riɗi shine shairaj mai wanda aka fitar daga jikin riɗi wa nahwi zalika da makamancin wannan sai malam yace wa ammatu hadhihi al mahkiya an nasara shi ɗaukacin waɗannan ayyuka na ainihin maguzanci da bid'a waɗanda aka bada labarin kirista suna yi wa ghairiha da ma wasu ayyukan daban mimma lam yuhka waɗanda ba ba da labari ba kan zayyana har shaitanu da kasiri min da islam shaidan ya ƙawata su ga da dama daga cikin mutane waɗanda suke kururuwar su musulmai Waje laha fi qulubihim makanatan wa husna dhanni shedan ya sanya waɗannan abubuwa matsayi a cikin zukatansu kuma ya sa suna wa abin kyakkyawan zato kaga musulmi yana daukan cewa ranan ɗaya ga watan janairu to wata rana ce mai muhimmanci yana yana ganin kuma wani abu ne na musamman wanda zai yi biki ya ainihin ba da sanarwa yana taya yan uwan shi murna ya buga a jarida ya aika da text messages ya yi posting a kan wall ɗin shi na ainihin a facebook ko ya tweeting ya dafa abinci ya kai ziyara ya taimaki talakawa kaga wannan duka menene kawatawa ne da shaɗan ya mai a zuciya haka zai ma ainihin wato good friday haka easter monday haka zai yi ma ranar yara ranar mata ranar yaƙi da cutar s ranar yaƙi da kaza duk waɗannan ragunan ku ne waɗanda na kirista ne Allah ya haramta a koyi da su amma shedan ya kawata wa mutanen da ke su da'awar musulunci wannan a cikin zakatarsu wa zadu fi da zalika wa naqasu kayar ma suna karawa a wani waje wani waje kuma su rage wa qaddamu wa akharu suka kai wani abu gaba suka dawo da wani baya imma li anna ba'da ma yaf'alunahu qad kana yaf'aluhu ba'd an-nasara wataƙila saboda wani abin da suke yi su musulmai dama kirista na yi au gayyaru hum min indi anfusihim ko kuma musulmai su da kansu bayan sun kwafi wancan sai kuma su canza shi su sa mishi wani salo na daban kama kad yughayyiruna ba'da amri din al-haq kamar da dama ana samun musulmai suna canza wani abu da ke cikin asalin addinin gaskiya in ya zama a cikin asalin addinin gaskiya musulmai sun canza wani abu sai ya fi musu sauki ashe su canza wani abu a cikin addinin ƙarya da suka aro suka cikin musulunci ina fata mun gane a cikin sallah ko azumi ko zakka karatun alkur'ani da sauran ayyukan addini akwai abin da musulmai sun kawo bid'a a cikin shi sun yi taurin ido sun shafa idan su toka suna yi ba irin na annabi ba to in dai har suka iya yin wannan gangancin to yafi sauki sauƙi su yi gangancin su aro wani su kawo shi cikin musulunci sannan bayan sun kawo shi kuma shi ma su canza shi sai ke cewa min ayyami kamar su da ranakun allati laysa laha khususun fi lahi. ranakun da ainihin wato oke. walakin kullama kusat bihi hadhihi al-ayyam wa ya yace amma duk wani abu da aka keɓance waɗannan ranaku su da ire-iren su da wani abu min al-ayyam allati laysa laha khususun fi lahi. ranakun da ba su da abin da Allah ya ba su na falala amma aka keɓance su da falala wa inna ma yukhassisuha wa inna ma khassasuha fi dinil batil ya zama an ba wannan ranakun falala ne a cikin addinin ƙarya inna ma aslu takhsisiha min dinil kafirina ya kamata musulmi ya san cewa asalin baiwa wata rana wata falala wacce Allah bai bata ba to wannan addinin kafirai ne wa takhsisuha bidhalika mu mushabahatan lahum kuma kebance wata rana da wata falala wadda Allah bai bata ba koyi ne da kafirai وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة له kada wani jahili ya ce ai idan aka bai wata rana falala wacce su ba su bata ba to an saba musu kenan kama fi saumi wa ashura kama yadda yake dangane da ranar ashura li anna zalika fi ma kana asluhu mashru'an lana domin shi ashura muna bashi falala ne saboda mun samu shari'a a cikin addinin mu ta goyi bayan haka wa hum yaf'alu lahu sai zama duk da muna da shi a cikin shari'a musu ma suna yi fa inna nukhalifuhum fi wasfi amma duk da haka aka ce mu saba musu ta yanayin yadda muke mu'amalanta ashura din fa amma ma lam yakun fi dinina bi hali amma abinda kwata kwata babu shi a cikin addinin mu bal huwa min dinihim sai a cikin nasu addinin ne al-mubtada addinin da suka kera na ƙarya awul mansukh ko addinin da Allah ya soke shi falaisa lana an nushabihahum aslihi wa lafi wasfi sam bai halasta gare mu mai kwaikwayo da su ba akan asalin wannan abun ko kuma a cikin irin siffar abun kama kaddamna qa'idata zalika fi mamada kamar da muka da ka'ida game da haka a cikin abin da ya gushi ma'ana misali yanzu jama'a ranar tunawa da haihuwa annabi isa da suke yi a matsayin 25 december ala fardi taslimihi wa sihhati suna yin bikin tunawa da ranar haihuwar annabi isa wannan shine asalin abu to bai halatta mu ce bari mu bikin tunawa da ranar haihuwar wani ba kowaye yadda sarakunan nan na zamanin asar mamalik suka kirkiro wannan suka ce to ai muna ganin annabi muhammad ya fi annabi isa daraja a gurin allah gaskiya ne wannan ranar da aka haife shi ta fi ranar da aka haifa annabi isa muhimmanci da haka shi ya fi cancanta da aibu kira ranar tunawa da ran da aka haife shi da haka suka kirkiro dikiri na yin maulidi sarakuna ne wanda ba da addini ko kuma individually mu ma yanzu mu ce to bari mu dinga yin bikira ranar tunawa da haihuwanmu ko ƴaƴanmu ko iyayenmu ko wasu malamanmu ko shehunanmu duk ɗaya ne amma sai mu ce to tunda dai su kirista bari sai mu bambanta namu da nasu su abinda da suke yi su je coci abin suke yi su kaza to ba za mu haka ba mu bari mu taru mu yi salati mu manzan Allah mu karanta tarihin shi mu faɗi falalolinsa tarihin yaƙe-yaƙensa kaga mun saba musu fi wasfi amma mun dace da su fi yi ko to wannan ma bai halasta ba balantana ko mu ce mu ma za irin nasu ɗin yadda suke yi shine kamar yadda ake yi a yanzu kada ganga da sanya sutura da cin abinci da yawace-yawace da fasikance-fasikance iri-iri kaga wannan sabawa ne fi dacewa ne da su fi aslihi wa fi wasfi ko yadda ake ma 'ya'ya a zo a siyo wani kek a kawo kendira a manna kendir a jikin kek ko a kewaye kek ɗin da kendira gwargwadon shekarun da mutum ya yi a duniya yau ka talatin to za a sa kendir guda talatin a hura musu wuta ana waka ana happy birthday to you duk masoya su kewaye ka ka zo kana hure waɗannan kyandira sai ka kashe wutar gaba ɗaya a yi tafi a yanka kek wannan shi ma dacewa da sufi wasfi a cikin abin da suke bayi da mashiga ko kaɗan a musulunci ya kamata mu wannan musulunci bai zo da wani abu ranar tunawa da haihuwar wani ba kowane ne shi baya cikin addinin musulunci al'adar kafirai haka wannan haka kuma in ka ɗauki salon jana'iza jama'a yadda suke jana'izarsu su mai da jana'iza buki sai an yi asusu sai an tara kuɗi sai an yi gayya sai an yi saveniya sai an yi anko sannan za a zo wai ana ganin an haka shine an girmama wai gawa ana fayi mata final respect kamar da suke ta ko last respect wannan addinin maguzawa ne amma yanzu musulmai suna yi sai an kai ta wani wuri na musamman an ja mata wanka na musamman ko an mata an yi emblemin ɗinta an sa mata magunguna da chemicals an sa mata stra an abin nan yanzu ranar nake wa wai a america wani sabon kamfani ya fito kamfanin jana'iza za a can kamfanoni suke da shi waɗanda suke aikin suke nan jana'iza yadda ake da kamfanonin gini da kamfanonin biredi da fiya wata ko kuma kamfanin jana'iza expert ne su akan jana'iza wai sun kirkiro wani sabon salo sun kawo sabon innovation cewa maimakon gawa a saka ta a cikin rami a cikin kofin a cikin akwata haka a kwance to su ba haka za su yi za su dinga mata abin nan ne akwaku na gilas kama a ce abin nan kenan eh, eh, eh, show glass haka za a yi shi yadda sai su duba mutumin a rayuwar shi wani irin sana'a yake idan dan kwallo ne misali sai su zo su yi shi gashi kamar yana kwallo za su yi shi kamar ya tafi haka zai buga kwallo haka za su kawo shi inda kaga ana yin mutum mutumi idan lauya ne za su yi shi a zaune a ofis ɗin shi a sashi akan kujera a cikin akwakun a zaune a ofishin shi da kayan lauyoyi kamar yana raye za su kamar da jikin shi a haka kamar yana rubutu sun yi wannan wai su kawo mutane sabon salo ne da ya kamata su dinga jana'izar mutanensu kuma ana ta celebrating ɗinsu kuma kuɗi za ba su dinga mutane wannan daƙiƙancin. ina ba da fahimci wannan jama'a ma'ana yanzu idan kai direba ne in ka mutu to me kun aje a rufe ka sai a zo a samu kujerar tuki sai a sata a cikin wani akwakun gilashi da sitiyari sai a sai a kamar da kai haka a zaune ga ka rike gilashin haka za ka kabari ma'ana har a kabarin ka kana nan kana yin irin sana'a da kake a duniya zama wani irin kauyanci ne wannan wannan kuma da sunan wayewa shi za ga kasashen nan namu yanzu idan mutum aka mushi mutuwa yana cikin wani al'adun to ya shiga bakin ciki fiye da na mutuwa bakin ciki na zai samu kuɗin da zai yi wannan bikin in kana fira da kafirai a wajajen ayyuka da ofisoshi da sauransu za ka ji suna bayyana irin wannan takaicin da damuwar da suke shiga kuma na musulmai na burge su cewa duk darajar mutum in ya mutu yanzu yanzu nan kafin azar an kai shi kabarin shi kowai shugaban ƙasa ya mutu an mai jana'iza a ranar suna mamaki mutum kama abacha mutum kama yar addu'a a ce ya mutu an nade shi kawai a wani farin kyalle kawai an je an saka shi a cikin rami irin na talakawa in su ne ai biki ne mai zaman kanshi ojuku da ya mutu wannan dan tawaye irin bikin da aka mai sai da aka cika garin su ba taba ganin su kowa a garin irin na wannan kowa sai da yaje an yi wata shida ana jiran ai bikin ojuku dan tawaye ne fa wanda an tsine mai a Najeriya to irin wannan abin da suke idan talaka aka mai mutuwa sai ya samu kanshi a cikin kunci da bala'i saboda sai ya ne ya ci bashi sai ya nemi ainihin agaji sai ya yi asusu sai ya shiga adashi kuma duk wannan tsawon lokacin ana ajiye da gawa ana biya mata kuɗin ajiya a cikin firiza na matuwari ana biya mata ajiya shi an kaje jana'izar kafirai jama'a <clears throat> za ka ga mutum da gagani ka san wannan dan wuta ne saboda an aje gawa ta yi wata shida ta gama kekashewa ta bushe da san gawa ɓera. in an samu shi maganin nan da ake cewa babu wari babu ribewa wala ka suke zama duk ana can ana tara kuɗi to yanzu su arna ne babu laifi dan sun yi wannan a matsayin su na arna amma musulmai ne fake kwaikwayon wannan abin jama'a musulmai ne ke yin wannan saka gawa a akwati yi ma gawa souvenir wato ayi yi hankici a yi eh, eh, jota a robobi atamfofi. ana rarrabawa da hoton shi a jiki da cewa daga shekara kaza ba shekara kaza ya rayu Allah ya ji kanshi da gafara ana nan sai aka shiga da abin cikin musulunci sai a samu Qur'ani sai a manna mishi wannan abu a jiki ayatul kursi ko a raba kasusuwa na karatun alqur'ani da an manna hoton shi a jiki kokarin musuluntar da da maguzanci wannan duka kafirci ne da ma baya cika addinin musulunci kamar yake ambata anan dacewa da su a asalin abun ko canza mai siffa dan yayi kama da musulunci duka maguzanci ne haramun to amma kamar da muka ambata da jama'a malamai sun yi sakaci ba sa bayanai akan waɗannan abubuwa har sun fara yaduwa a cikin musulmai kamar yadda nake kwatance ran nan jama'a da wannan rumfa da ake kafawa ta zama makoki da fa sai masu kuɗi suke kafa ta duk inda kaga an kafa ta to alama wanda ya mutu ya ba wasu kuɗaɗe a baya ko ya ba wasu dangi a baya masu wadata amma yanzu kowane talaka shi ma sai an kafa mai rumfan nan kuma baka da kuɗi za a samu shedani a anguwa da zai je ya aro rumfan ya kafa ta dan dai kawai a zauna a cigaba da zama makoki wanda babu shi a cikin addinin Allah to a goma nan zama kuma za a kirkiro duk waɗannan abubuwan ya kamata a yi kaza wani ne kawai zai ga ya kamata fa a yi kaza ya kamata a yi souvenir ya kamata a kai sanarwa gidan rediyo wane ya mutu a sanar so ashirin shikenan nan da nan wani sai ya ga shi ga kuɗin a cikin aljihun shi a je a kai sanarwa yana ganin wai abin da yake ma kurba ne lada yake ne wani kuma sai ce ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza shi kenan, ana zaune sai ce ya kamata a je kabar mamacin nan a je a sumunce shi sai wani ga eh gaskiya ne ya dace to ai mamacin nan mun yi zama alheri da shi a ofishin mu shikenan sai ba da kuɗi a je a siyo bulo a siyo siminti a siyo tiles a zo a sumunci kaga duk a wannan wurin ake tsolla duk waɗannan maguzancin haka tun wuri ka a fara ka a buɗe ƙofar wannan barna jama'a ina fatan muna ganewa ubangiji Allah ya tsare mu shine sai malai ci gaba da cewa fa ihdasu ma fi hadhihi ma fi hadhihi al-ayyam bihim labina abubuwan da ake yi na bid'o'i a cikin wannan wurin cikin waɗannan kwanaki na esta wanda sun dace ne da abin da su kiristoci suke girmamawa ba mu musulmai ba huwa mushabahatul lahum fi asli taqsis hadhihi al-ayyam bi shay'in fihi in muka girmama ranar to mun dace da su a cikin asalin baiwa ranar muhimmanci wa hadha bayyinun ala qawli man yakrahu sawmi yawmin nairus wannan abu ne a fili bisa magana waɗanda suke ganin kyamatar yin azumi ranar ɗaya ga watan kalandar fasiya kalandar ainihin farisa wal mihrajan da ainihin bikinsu na shekara na kaka al'ada na kaka'a ta ainihin wato noma la siyama idza kanu yu'azzimuna al-yawm alladhi uhdisa fihi dhalika musamman ma idan ya zama ana girmama wannan rana da ake bid'a a cikin ta wa yazidu dhalika wuduhan anna al-amra qad ala ila anna kaseeran min an-nas saru fi mithli hadha al-khamis alladhi huwa eid al-kuffari eid al-ma'ida akhiru khamis fi yawm an-nasara fi sawm an-nasara alladhi yusammunahu al-khamis al-kabir huwa al-khamis wa huwa al-khamis al-haqir yajtami'una fi amakin ijtima'atin azima yace abinda ke ƙara fito da wannan fili shine annal amra cewa al'amarin qad ala hayya kai ga ila anna kaseeran minan nasi saru zuwa ga cewa da dama daga cikin mutane sun wayi gari to sai yayi abinda ake ce ma jumla itiradiyya tun daga cewa fi misli hadha al-khamisi allazi huwa eid al-kuffar a cikin irin wannan ranar alhamis wadda idi ce ta kafirai idul ma'ida suna cewa shine idin da Allah ya saka musu da ma'ida akhiru khamisin shine alhamis ta ƙarshe fi saumin nasara a rana a cikin kwanakin azumin kirista allazi yusammunahu alhamis alkabir wanda suke ce mashi babba alhamis wa huwa alhamis alhalin alhamis ce makaskanciya to wancan saru ka kaga ainihin cikon shi anna kaseeran minan nasi saru yajtami'una fi amakin ijtima'atin azima da dama daga cikin mutane sun wayi gari suna zuwa wuraren tarurruka da ake taruwa da yawa wa yasbighuna albiba aje a ya kwai wa yatbakhuna bil labani a dafa abinci tare da ainihin wato madara wa yankutuna bil humra da wabahu sai kuma su dinga yi ma ainihin dabbobinsu sha abin nan wato su yi dinga musu shafe a jikinsu a mammanna musu ko a musu tambari da ainihin jan abin nan zabibi ko jan abin nan algaru wa yasna'una al-at'ima sai kuma a dafa abinci kala daban daban allati la takadu tuf'alu fi idillahi wa rasulihi wanda irin waɗannan abincin kala kala ma da ake yin su ko a idin Allah da idin da manzon Allah ya shar'anta ranar karamar sallah ranar babbar sallah ba a yin irin wannan dafa dafa don galibi misali ranar sallah mai ake dafa kawai shinkafa ne da nama kawai da zoɓo ko amma can za a yi cincin a yi alkaki a yi alkubus a yi wa abinci sai a yi ya fi kala ɗari kala kala daban-daban shi kenan ya ce wa ya ta hadunan hadaya kuma a dinga musayan kyaututtuka allati ta kunu fi misli mawasimil Hajji. kamar irin da ake kyauta ake yin musayan kyauta barka da sallah a cikin lokacin aikin haji wa ammatuhum qad nasaw asala za asla zalika wa illatihi da damun su sun manta asalin wannan wa illatahu sun manta illar sama gaba daya an manta tarihin shi da illa abin da sake shi wa baqiya adatan mutradatan yawayi gari ya zama al'ada gama gari ka atiyadihim bi idayil fitri wan nahri kamar yadda musulmai suke yin idin karamar sallah da babbar sallah wa ashad kai wannan al'ada ma ta kafirai da aka koya ta fi yaɗuwa ta fi shiga cikin al'adan mutane fiye da yaɗuwa da shiga al'adan mutane da ƙarama da babbar sallata yanzu wani shirin da yake wa kirsimeti a shekara musulmi ne fa da niyya bai yi wa azumi bai yi wa ƙarama sallah bai yi wa babbar sallah wannan shirin an aka ce disamba ya gabato an shiga ember irin shirye-shiryen zai dinga yi na hutu na abin da za a yi na biki na sitirar da za a saka na abincin da za a ci na gayyar shagalin da za a yi ko fati wallahi baya yi wa bikin sallah babba irin wannan shirin bai don ragon sallah ma bai tuna ya kamata ya siya sai ya je filin idi ya ga an yanka na liman sannan da je nemo na shi ina ba za jama mun gano wannan imala yake cewa wasta'ana shaytanu fi igwa'ihim bidhalika anna zamana zamanu rabi'i kar mu wanta yana bamu labarin cewa duk wannan abun yana mana sharhi akan yadda shedan ya kawata wa musulmai waɗannan munanan ayyuka a cikin zakatarsu yace shedan yayi aiki yayi amfani wajen bata musu imanin su waɗannan musulmai da batar da su yayi amfani da yanayin lokacin cewa lokaci ne na rabi lokaci ne na ainihin wato farkon damuna wa huwa mabda'ul am ash-shams shine farkon shekara ta lissafin ainihin wato sola kalanda shekarar rana fa yakunu qad kafura fihi al wal-labanu wal bidu. zai zama a daidai lokacin an samu saukar damuna akwai yawaitan nama da madara da ainihin kwai wa nahu zalika da makamancin wannan yana magana musamman a zamunan su lokacin da waɗannan abubuwa ana samun su ne seasonal ba irin yanzu ne da ake da ainihin hybrid abubuwa ba in za mu iya wa shekarun baya ba a samun yawaitan kwai da nono sai damuna za a samu lokacin da ma kwata-kwata kamar ƙwan zabuwa ma babu shi gaba ɗaya sai ruwa ya sauka haka ƙwan kaji a lokacin da ba a saba da cin irin wannan ƙwai na gidan gona ba haka nono madara ta shanu in ba farkon damuna cikin damuna ba ba a samu shi duka mu za mu iya tuna wannan ko to a irin wancan zamanin nasu shine sai shaidan ya yi amfani da yanayin na cewa lokacin wadatar waɗannan abinci ne daga cikin product na livestock wanda ake samu daga cikin ainihin dabbobi sai ya amfani da wannan ya ƙara ɓatar da su wa nahu zalika ma anna idan nasara laysa huwa yawman mahdudan min sanati shamsiyya duk da cewa fa wannan bikin na kiristoci ba shi da wata rana keke da keke a cikin shekara yadda mu musulmi muke da rana keke da keke cewa ɗaya ga watan shawwal shine karamar sallah ɗaya ga watan ainihin goma ga watan zulhijja shine babbar sallah su ba su da wannan su da kansu suka faɗa cewa wannan bikin yana kewayawa tsakanin wasu kwanaki ne guda talatin da uku a ciki ake canki-canki a canko kwana 33 a tsakankanin su ne ake iya duk wanda aka saka ko kwana na ɗaya ko na ƙarshe ko na tsakiya ko na gefe ko na gefen ƙarshe duk wanda aka samu aka yi tafaki a wannan shekara kenan sai a ce shi domin cewa za a yi alamis ta farko bayan wata ya yi cika kuma watan ya cika ya yi daidai da an samu ittihadi tsakanin kalandar rana ita ce wannan Gregorian kenan kalandar rana da kalandar wata ta juliya wanda an daina aiki da ta shi suke haɗawa su ce mishi ya koma abin da suke ce ma luna lunisola lunisola kalanda Haɗawa tsakanin luna da sola ma'ana kamar ka ce in gausa ke gamin gambiza sai an samu wannan itihadin tsakanin luni sola kalanda to in aka samu itihadin na farko da za a samu a cikin kwata na farko na shekara sai a ce to alhamis da ta biyo bayan shi daga nan a fara azumi zuwa kwanaki talatin da uku masu zuwa kwanaki talatin da uku nan kuma sai a ce ƙarshensu shi ne alhamis ta makonni guda hudun da za su zo daga nan kuma sai a ƙara lissafa mako guda ɗaya sai a ce to mako guda ɗayan alhamis ɗin da ta sake zagayewa ita ce alhamis ɗin da za ta zama jajibarin esta ɗin ba za ka sai an yi kwana arba'in ana wannan hayaniya sannan za a kai ga esta mu yanzu duk musulmi a duniya ko ina suke sun san ɗaya ga watan shawwal shine ranar sallah ɗaya ga watan ramadan shine ranar fara azumi ɗaya ga watan kaza shine ranar fara kaza kowa ya san wannan inna ma a iya samun dai bambance bambance wajen suwa na su riga gani ko a gani a wuri kaza ba gani a wuri kaza ba amma dai a rubuce a addinance rana ɗaya ce to su ba su da wannan da aka kamar shekaru ɗari baya an taɓa samun wani fafaroma da ya zauna ya kira bishops bishops na ainihin catholics suka zauna su wajen mutum ɗari biyar da tunanin bari su shawara a canza yadda ake bikin suka fito da recommendation wanda hayo ba taɓa aiki da shi ba hayo ba taɓa aiki da shi ba yana nan dai a rubuce kawai saboda sauran al'ummar kiristocin su mustawa ya cewa wannan bid'a ce a cikin bid'a sai suka zama kamar salaf ne su ma suka ce su rike na da da suke a kai. gaba ɗaya addinin hayaniya ce shi sa wallahi korana muna tare da wani nake cewa ni ina mamakin na ga professor a mathematics ko a wani wato lissafi oriented discipline amma kuma kirista zai je zauna a gaban a gaban fasto fasto ya ta mishi wannan hayaniyar kuma kwakwalwar shi take cike da ka'idojin ilimi kuma ta iya fahimta wannan hayaniyar dan dai kawai bata Allah ya riga ya sa mutum ta ce rabon shi bai da ka iya sai ga wani ma kuma farfesa ne ma fasta wani riko Allah da ka in ya shigo coci sai aje farfesancin shi kawai a gefe ya tawuka ya tayaniya yanzu in dai aka ce misali a musulunci malami ne wanda ya karanta ya sa addinin musulunci ko to akwai abin da koda yana da bid'a akwai abin da wallahi wannan ilimin sai ya tata samu shi ya faɗi gaskiya an samu wannan da duka ɗawa'if na malamai da ake ganin su fatattu ko yan bid'a a cikin musulunci in yazo kan wani abu wanda ya ganshi kirikiri to sai ya faɗa alal misali jama'a kamar si ibn hajirin da aka ce suna da ainihin aƙida na tawil sifat in kana karanta littafin shi kamar fatul bari da shi imam an nawawi akwai wurin da in sun zo ko sai su kasa tawilin saboda dalili ya bayyana gare su karara ko dai kawai sai su wuce ba za su yi wani sharhi mai yawa kai ba ko kuma kawai sai su ce wannan hadisin yana nuna kaza su faɗa abin da ya tabbata din sai su ce duk da yake wasu malamai suna ganin ya kamata a yi tawili a ba su kawo tawilin ba don tawilin bai tawilantu musu ilimin da suke da su ya tira sa dole su fara abin da yake daidai amma sai ga profesa wai fasto profesa ko kuma wai memba a wani congregation na coci kuma duk hayane da ake da shi ake in fasto ma ya ce kowa ya tashi cire kayan shi tsaya tsirara shi ma sai cire kayan shi ya tsaya tsirara sarki ya tabbata ga Allah wanda yake baiwa ga wanda ya ga dama da shari'a Allah mun gode maka a takaice sai malam ya ci gaba da cewa ya ce a وما أن الإيد النصارى mahdudan هو sati shamsiya من السنة الشمسية وإنما يتقدم ya ويتأخر yana yin gaba yayi baya a cikin shekara fi nahwi 33 yawman kama qaddamnahu a cikin wasu kwanaki guda 33 kamar da aka gabatar wali hadha wa hadha kulluhu kaga wannan gaba ɗayan shi Tasdiku qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama yana gazgata fadin manzon Allah da ya ce da tattabi'unna sanana man kana qablakum na rantse da Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kun dinga bin tafarkin waɗanda suka gudurgaye ku wa sababuhu dalilin da zai kai ga mutane su bi tafarkin kafirai mushabahatul kuffari yin kama da kafirai fil qalili min amri idi a cikin dan kankanin abin da ya shafi bikin kafirai wa adamin nahyi an zalika sai zama kuma malamai ba su hani ba a samu musulmai sun dauko wani dan abu karami na bikin kafirai sun kawo cikin bikin musulmai sai kuma malamai su shiru misali knockout da ake bugawa abinda muka sani muna yara shine in ana gobe kirsimeti ake buga knockout ana nan sai yayin musulmi sai su siyo knock out sai su zo ana daren sallah sai su ta bugawa sai kuma kowa ya shiru ya folding arms ɗin shi ganin ba komai ai wannan ba wani abu ne ai yara ne za su daina kaga an ɗauko alƙali ana nan ana ta yi ba a hana ba ko har sai ya girma wa idza kanat al mushabaha fil qalili idan ya zama kama da su a cikin abu kankani zari'atan ta zama sanadi sila wa wasila ta zama hanya ila ba'di hadhihi al qaba'i zuwa ga wasu daga cikin waɗannan munanan abubuwa kanat muharrama to wannan ɗan ƙaramin koyi ma ya haramta dan ya zama shine sanadiyar kaiwa ga waɗannan munanan abubuwa manya fa kaifa idza afdat ila ma huwa kufur billahi to ina kake gani kuma fassara abin idan ya zama wannan ƙaramin koyin ya zama ya kai wa mutane har sun tike akan kafircewa Allah min at-tabarruk bis-salib a ce musulmi ya wayi gari yana neman albarka a jikin cross musulmi ya je coci ana goga mai cross a jikin ainihin wato goshinsa ko mutumin da ke kururuwan musulunci ya fito zanga-zanga yana rike da cross wai dan ya gwada wa kiristoci cewa ai duk addinin ma ɗaya kaga ya kai shi kafirci wata amidu fil amudiya filma amudiya da kuma mutum ya je a yi mishi wanka da ruwan baptisma musulmi sai ya je coci saboda ya san ya ci zaɓe ya cire hulai shi cire babbar rigar shi fasto ya wanke mishi fuskar shi da ruwan baptisma ruwan baptisma shine wani ruwa da suke cewa mai tsarki na musamman shi ma suna da tarihi game da wancan kadiya ta kashe annabi isa da suka yi ƙarya cewa wai a cikin wannan wannan tom din wannan kabarin dutsen da suka saka wai ga wai annabi isa da suka zo ba su ganshi ba bayan ya fita sun samu wani ruwa a ciki wannan ruwan shi aka ɗebo aka dinga yin wanka da shi duk wanda ya wanka da shi ya tsarkaka daga zunuban shi kenan har abada ya zama dan Allah ne tsarki haka suke cewa ta'ala Allahu amma ya kunna uluwan kabira to wannan ruwan shine yanzu zaka je coci sai ka ganshi an aje duk wanda ya je ya gama gaba ɗaya iskacin da zai a duniya ran da ya je yana so ya tuba sai ya zo gun fasto ya tsuguna ya yi ikirari shi suke ce ma confession zai tsuguna a dafa kanshi ya faɗi duk saban da ya yi kisa ne ya yi zina kashe mai ciki ne ya yi cin naman yara ne yake yi yana kwakwula ido ne yana satan kudin gwamnati duk abin da ya san yayi na zunubi zai faɗa a wurin fasto ya ɗebo wannan ruwa ya yafa mishi a wanke shi da wannan ruwa ya ce ka tashi kawai shi kenan ka tsarkaka fasto ya tsarkake ka gaba ɗaya daga zanubanka to wai sai musulmi sai ya je coci jama'a wannan fa ana yi fa a ƙasan nan fa musulmi ya je coci sai a je sai a watsa mai wannan ruwan da sunan yana neman tubarraki yana neman fastocin nan wai su taimake shi su sa mutanensu su ba shi ƙura su taimake shi su sa mutanen su goyi bayan shi akan wannan mukami da yake nema fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aw qaulul qa'ili ko kuma ka ji mutun yana cewa al ma'budu wahidun ai abinda ake bautawa Allah ne guda daya wa in kanatu turuqu mukhtalifatan ko da yake hanyoyin bauta mushi sun bambanta wa nahwu zalika min al wal af'ali da ire-iren waɗannan maganganu da ayyuka allati tatadammanu wanda suke dauke da imma kaunin shari'atin nasraniyya wal yahudiyya al-mubtadilaini al-mansukhataini musilatan ila Allah ko dai ya zama suna nufin in sun faɗi wannan magana cewa shari'ar yahud da nasara waɗanda aka ɓata su aka share su Allah ya kawo makwafinsu za su kai ga mutum tsira a wajen Allah wa in ba'a ba'aba ma fiha ko kuma ana kyautata wani abu da ke cikin shari'ar Yahuda Nasara mimma yukhalifu dinallahi wanda ya saba wa addinin Allah au tadayyunu bizalika kuma yin addini aikace da wannan au gairi zalika ko wani makamancin wannan mimma huwa kufrun billahi wa bi rasulihi wa bil qur'ani wa bil islami bila khilafin bainal ummatil wasat fi zalika wanda yin haka kafircewa Allah ne kafircewa manzon Allah ne kafircewa alqur'ani ne kafircewa musulunci ne wannan magana ba saɓani game da haka a tsakankanin al'umma matsakaiciya musulman gaskiya wa aslu zalika al-mushabaha wal musharaka duk abin da ya kai ga musulmai ga wannan taɗewar har sai kafirci yin kama da kafirai ya tarayya da kafirai a cikin addininsu sai ka ce wannan magana kamar shekara biyar ko goma aka rubuta ta don wannan shine mene shine interfet wannan shine asalin tukulluma addinin interfet cewa al-ma'budu wahidu ai Allah guda ɗaya ne kirista ya yadda akwai aljanna akwai wuta yahudi ya yadda akwai aljanna akwai wuta ya yadda akwai tashin alkiyama akwai sakamako akwai bayyana annabi isa ya yadda akwai hisabi akwai ma'auni akwai ceto kai musulmi ai ka yadda da haka abin da kuke bautawa ɗaya ne Qur'ani ya ambaci Attaura ya ambaci Injila ya ambaci Dawuda da Sulaimana ya ambaci wane su wannan suke ambato da haka wannan addini asalin shi addini ne guda ɗaya ya kamata a daina rikici a daina ce musu kafirai sai dai a ce abokan zaman mu bayan ƙur'ani ya ce musu kafirai karara a wurare da yawa qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma abuduna. lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila qatilul la billahi menene haqqi min utul kitaba min utul kitaba da kace qatilul la billahi bas iman da Allah ba wala bil akhir wala ولا يهرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب kaga su ne kafirai Allah ya ce a yaƙi su amma yanzu sun ce a jance musu kafirai kuma yanzu akwai inda in za ka yi wa'azi in za ka ce ma kirista kafiri ba za a yadda ba in a rediyo za a sa sai an cire iya wannan kalma yanzu jama'a wannan ba shine kafirci ba kafirci wa Allah ba kafirci wa littafin Allah ba ma'ana ka fara shakkar kai musulmi ne ka san abin da Allah ya faɗa gaskiya ne to bai kamata ka fara waiwayan ma abin da wasu suka faɗa ba wanda ya saba abin da Allah ya faɗa ba dan ba za ka iya yadda da abin da waɗannan suka faɗa ba sai in ka kafirce wanda Allah ya faɗa ko dai kafircewa ta gaba ɗayan kafircewa ko kuma kafircewa ta shakka ta ainihin raunin imani da raunin yaƙini alal misali shine idan yanzu wani bayahudi ko wani shedani yazo yana sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin abin da suke sukar manzon Allah da shi kamar aure kamar ainihin yaƙi kamar kaza inda kai musulmi ne mujarradin kasancewa kan musulmi mai imani ka san manzon Allah ya fi karfin na wani magarmazan da suke fara ka mutumin kirki ne shi na Allah ne shi ba wanda ya kai shi nagarta a duniyar nan to bai kamata ma ka ce barka mai musu da martani ba bai kamata ma ka saurare su ba dan kana da yaqini akan nagari ne shi ko to amma an kan kana cewa to abin da suke faɗa kuma da gaske ne akwai shi a tarihi to Allah dai shi kyauta kila dai wata fasara yake da shi to yanzu wannan alal aƙal kana da yaƙi ne, ko kuma kana da shubha da ta lalata maka zuciyarka ta ma tsatsa a cikin imanin. wanda ku yace abin da suka fara daidai ne to wannan kuma ya zama kafiri irin su to haka a nan wurin wanda duk zai ce addini ɗaya ne da musulunci da kafirci to ya zama kafiri irin masu faɗa wannan maganganun wanda kuma zai ce to amma da gaske ne fa abubuwan da ake faɗa gaskiya ne kirista sun imani da wannan abubuwan to wannan yana da ƙarancin yaƙini ne shi kuma yana da shubha yana da maradu shubuhat a cikin zuciyarsa wannan jama'a shine addinin intafet da ake a yanzu wanda kuma ake rawajawa ana ba shi kudade da ainihin wato fandin da ake bashi da goyen baya da ta shi da yake samu karkashin gwamnatoci da ƙungiyoyin addinai hannun musulunci asalin wannan addini daga amerika aka samu shi yahudawan amerika masana masu bincike su ne suka zauna suka yi wani bincike na musamman akan ya za a yi a karya ƙashin bayan musulunci an ƙoƙarin a kawo matsala game da alƙur'ani musulmi sun ta ƙur'aninsu ko an kawo ƙur'anin ƙarya ba sa karɓa an kawo shibohi game da sahabbai musulmai ba su karɓa ba 'yan a ne ko suka karɓa an kawo shibohi game da tarihin musulunci musulmai sun warware malaman musulmai sun warware duka wannan shibohin an yi ƙoƙarin kafa makarantu na koyar da addinin musulunci irin na maguzawa a cikin jami'o'in kafirai da zimmar waɗannan musulmai gurɓatattu a koya musu addinin musulunci gurɓatacce su dawo ƙasashen musulmai su gurɓata kowa sai in suka dawo sai musulmai su ci gaba da musu raddi da ƙyamarsu a ce ƙarya suke maguzawa ne su ƴan uwan waɗanta ne a ta ƙyamarsu duk wannan bai nasara ba shine suka sake wani sabon academic bincike jama'a cewa to abin da za a yi a yi ƙoƙarin a haɗe addinan duka su zama gaba ɗaya a cikin ƙa'idoji na new world order ƙa'idoji na globalization cewa komai ya zama iri ɗaya to addini ma ya zama iri ɗaya shi ne asalin nazari ya zama shi ne sai aga addinan da suke da muhimmanci a idan mutane musulunci da yahudu da nasara sai suka samu kuma waɗannan addinai komun yayi ne suna da wata alaƙa da ta haɗa su shi ne dukansu addiyan ne samawiya sai suka yi capitalizing akan wannan ka'idar a kanta ne suke gina duk abin da suke ginawa yanzu a america akwai forums da yawa waɗanda ake zuwa a yi musayya a tattauna da debate akan addinin musulunci da yahudu ina suka kama ina suka saba wa juna yasa suka kama yasa suka saba annabi isa da annabi muhammadu wa ya fi wani mu'jiza wa ya wani iya da'awa duk suna yin wannan kuma za ka ga har musulmai ɗalibai ko malaman jami'a suna musharaka da sauran masu bincike akan ire-iren waɗannan abubuwan kuma ana samun sponsorship daga kungiyoyi united nations organizations ne wace ce, wace ce suna bada wannan taimakon har da ƙasashen larabawa sun shiga cikin wannan hayaniyar sun bi mu shiga cikin ta ba baya ga wannan sai kuma aka samu yanayi na ainihin kai abin zuwa kafafen watsa labarai da cibiyoyin addini shine za a ce idan kuna azumi ku gaici kirista su bude baki a masallacinku idan kirista za su yi esta su gaici musulmai su je a ci abinci da su a yi jawabi fasto ya karanta fatiya, musulmi ya karanta wata aya a bible duka ayi tafi ayi kabbara a ce ayi ɗaya ne da sauransu yanzu abun ya kai ga kafafen watsa labarai jama'a akwai tasha tana nan akan ainihin wato da ake kalla da ita ce arewa 24 wannan tasha tasha ce ta yan ainihin interfaith jama'a mutane su san wannan tasha ce ta america a nan kano take tasha interfaith ce wanda bai san wannan bai sani suna nan suna da abubuwa na interfaith abubuwan da suke da alaƙa da ainihin wato a wannan allon rigakafi abin da ke da alaƙa da fito da mata waje abin da ke da alaƙa da ba matasa dama su yaɗa fasaharsu ta waƙe-waƙe da raye-raye kuma duk wannan da hausa ake a cikin kalbi bila hausa da sai mutane sun kiyaye wannan tasha sun hankali da ita na yi mutaba a shirye-shiryen su wajen wata guda bayan da na samu wannan labarin kuma na ga da hujjoji akan lalle abin suke kira da gaske abin da suka yi a cibin shine kokarin brijin a cikin barnan ma a cikin barna da ake ta fina a Najeriya akwai imtiyazi na addini Shi ne Kannywood harkar shedancin fina-finai ce amma Muslim predominant ta musulmai ce zalla kirista ba yi cewa a cikinta ko da shi ba haushe ne ko dan arewa ne kuma ana kyamar a ga kirista a cikinta duk da faɓar na ce hollywood da ke kowa ya sunanta lagos ne sunanta ita maɗayan nollywood ta lagos kenan ita kuma ta kafure ce zalla to amma an samu musulmai ɗayan biyu da suka yi overlapping suka shiga cikin na kafurancan to yanzu su ma waɗannan 'yan arewa 24 sun samu sun shigar da kiristoci 'yan kaduna 'yan gombe kiristoci 'yan taraba sun shigar da su cikin fina-finan hausa na musulmai suna fitowa a matsayin kiristoci musulmai da sunayensu da addininsu da al'adarsu da kiristoci zama wannan shine asalin interfaith abu ga an kawo shi hatin gidajenmu fa sai mun yi hankali wallahi an kawo shi hatin gidajenmu yanzu kuma mata da yara sun jarabta da wannan tasha saboda duk abin da ake da hausa ne ba bukatar wani fassara kuma ana ganin wannan tasha a dukkanin inda ake magana da hausa har ƙasar saudiya an ce ana ganin ta baya ga haka a cikin jaridu jama'a za ka dinga samun columns da ainihin wato ɓangarori waɗanda ake rubuce-rubuce da suka shafi wannan abu wanda suka shafi ƙoƙarin bayyana wa mutane addini iri ɗaya ne har a cikin jami'o'i yanzu in kana da wani research wanda yake ƙoƙarin ƙarraba tsakanin musulunci da kirista da wuri za a baka ainihin wato research grant da zaran ka kawo proposal da yake nuna cewa wannan binciken na so ya gano tasirin yadda za a haɗa kan musulmai da kiristoci ko yanzu nan ted fund ko aso ko usaid za su ɗauki miliyoyi su baka da su gabatar da wannan binciken saboda zai sabin asalin purpose ɗin da suke so su cimmawa wannan jama'a duka mukaddimat ne na dujan a duniyar nan ya kamata mu san wannan kuma yaƙi ne da ake wa musulunci in za ku iya tunawa albani a nan wurin Allah ya gafarta mishi yayi maganganu masu matukar muhimmanci game da wannan mas'ala yan uwa su koma kasusuwan da malai waɗannan karatukan daga cikin kasusuwan ina ji akwai kasusuwan tafsiri ko wanda yayi maganganun dalla dalla game da wannan hitta da yahudu suka kawo yanzu dan kawo musulunci tarnaki abun bakin ciki shine da dama daga cikin elite shugabannin al'ummar musulmai sun karɓi wannan khita suna goyon bayanta suna ba ta tagomashi suna safon sarin ɗinta yanzu sai ka ji wani sanata ya ɗauki musulmai malamai da su da kiristoci ya tafi da su jerusalem daga can an biya da su ethiopia an biya da su egypt wai sun je kallon wuraren addinai sai ka ji wata ƙungiyar addini ta kira wani gagarumin taro na addinin musulunci ta gayyato kirista ta gayyato yahudu ta gayyato wani da wani kuma kowa za ba shi dama ya yi jawabi a matsayin yana wakiltar irin addinin shi abin daban takaici da ma daban mamaki abin daban tsoro daban al'ajabi a yayin da duk sanda aka yi irin wannan haɗin musulmi shine yake at the receiving end shine zai yi asaran nashi dan ma suna su lalatacce ne su kuma komai na iya shiga nan makaranta cewa a cikin addinin kirista malaman kirista suna da damar su share wata shari'a su kawo wata da aka a wurinsu gayyatar musulmi ya zo ya ci abinci a ranar bikin esta a wurinsu ba wani abu ne. musulmi shi da gaita su zuwa masallaci ne yake cikin matsala don za su zo a wurin za su yi magudanci za su yi ta'annati da sauransu kuma an samu malamai waɗanda an dinga tusa musu kuɗi kamar da malam ya bayyana wani karatu daga cikin katin fiqh sira cewa shi kanshi an gayyace shi cewa ya shiga wannan addini saboda ana ganin yana da murya yana da followership yana da karfin ilimi da fahimta da in ya goyi bayan abun zai talata musu shi da ƙarshe suka ce to dan Allah da ya taimaka kaza kaza ne ake so a yi har ya ba labarin wani malami abokin shi Abuja wanda yanzu yayi kuɗi ya daina da'awar salafiya saboda an ba shi kuɗi ya shiga cikin wannan da'awa me yake so yayi ya dinga samo nasoshi waɗanda za su bada window na halarta wannan abu cewa a idan kirista ya zo masallaci menene ba ga su mutu dan asal ba an kawo shi masallaci an daure shi kwana da kwanaki bukhari ma yi babi akan haka kaga wannan zindikanci ne dan bukhari da babi akan haka ba yayi babi ne akan mai da addinin musulunci da kiristanci ɗaya ba su kuma sun kawo su cikin masallaci ne da zimmar dan ayi addinin musulunci irin wanda suke so ayi da kiristanci daya yanzu sarakuna sun yarda da wannan tafiya malamai da dama sun yarda da ita masana a cikin jami'o'i da cibiyoyin ilimi sun yarda da ita shi shikenan dama kuma tana da kuɗaɗe waɗanda za a yi hidimar abu da haka tana da financial backing tana da kuma support daga shugabannin al'umma shikenan to sai dai Allah ne kawai zai kare al'umma shi ya kare mata imanin ta yanzu jama'a cikin wannan rudanin muke rayuwa dan taro ne aka je a cikin musulmai fa sai a ce wai sai an yi addu'a kirista musulmai suna da majority ko kuma kowa musulmai in ba a samu halin wannan sai a ce kowa ya addu'a according to your faith bisa addininka wadan dai ka a ce a yi irin ta musulunci sai a ce kowa ya addu'a bisa addinin da ya yarda da shi in kaddara irin wannan taron da budawa da addu'an da ya bidi'a ne amma a wurin sha'ira ce cewa musulmai ne su a siyasar zamantakewa sha'ira ce cewa nan musulmai ne amma kawai sai a ce to a yi mai kirista su to haka ake waɗannan abubuwan jama'a da ƙoƙarin ɗauko abin da ke cikin musulunci ana asa ana gwara shi da abin da ke cikin bible na ƙarya ko addini mansuhi in Allah ya kai mu jama'a karatu na gaba za mu karanta wani ta'aliki wanda malam usaimin ya yi dangane da wannan gaba a daidai nan wajen idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu za mu karanta shi dan mu ji ainihin ƙarin bayani game da wannan gaba wannan mas'ala dai kamar da muka ambata tana da haɗari kwarai kuma wajibi ne akan duk wanda ya samu kanshi a cikin harka ta ainihin addini yayi kokarin cewa ya ga meye hidimar da zai wajen kare aqidar musulmai da ana su fadawa cikin wannan bala'i da aka kunno musu dan bala'i da zai cinye musulmai imanin su muna fata Allah ya tsare mana imanin mu za mu sarara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum